wanne ne mai kada an ya koma mai yi ta? murbadda wa kalbin abin akwai zuciya fara wata wannan farin na ta hissan wa ma'ana fari na fari da fari na imani abin kada asharaka fihin imani wanda hasken imani ya haska cikin zuciyar nan ka san su dinga hangen nesa tana kallowa tana kallo abubuwa da suke gudanawa wa azhara fihi misbahuhu fitilansa ya bayyana fa idza uridat alayhi alfitnatu irin wannan zuciya in an kawo mata fitina tauhidi ya riga ya nannagu a cikinta ya kankama ya zauna da zarar wata fitina ta taso an karaha ba zai kalle ta ba wa raddaha kan sauke ta فازداد نوره وإشراقه وقوته حسكن فتيدت قاروة walwalarsa ya daɗa ƙaruwa ƙarfinsa ya daɗa imani tunda domin zuciya ce rayayya eh? ban zama sosowa ba ta zama soso ba ta zama soso sai kan zama ita tsandar jikin jar ba ita ce kai da kasan dutse in ka zo fitina in ka zo in aka ebo fitina yadda kasan akwara akan dutse ka san fitina mu daga wata rana mutum ya samu kan dutse irin kudan irin wannan ya kan sa karatu ya zauna mutum a cikin ruwa ta kangare ko ebo ko da laida ku hau kan dutse ku hau kan dutse ko watsa ku gani ba zai tsaya ba ana jiya ce to wannan fa shi ne bidiya ruwan daga ɗaya dama bidiya ne ba a cikin bidiya ka ɗebo wannan ruwan ka watsa a kan dutse don ka ji gashi daga ta an ga kana haka ce ina son jika dutsen can ne ina son jika mun ta baka kuta ne mun jika dutsen nan yau ayi ayi ce malam dutsen nan ba zai yi shekara fa ka ba fa nan fa anan wurin fa bai jike ba ruwa sama bai jika ruwa mun za zamu iya jika shi ya ce to a wannan nake son nuna maku ainihin shine duk wanda ya rike gaskiya ya san gaskiya to kai ya ba ta shi shi dan haka ku dage ku yi karatu karatu ka karanta ka fasara ka san ba shi ne ba yadda za a ce karatun yanar kiya shi gaskiya ne ka kafa aka aka kira sasan ku eh misal wasafa yake ko wa ishraqa wa ishraqa wa ishraqa wa quwwatahu wal fitanu fitintinu allati ta'radu da ake kawo su alal a kan zukata hiya asbabu maradiha kenan ma wannan zuciya ba da yake abin ne har an gama ta nan mutum ta ce ma da ana sakin layin an sake ya sako fitintinu alati ta orodo da ake kawo su alal a hiya mara biya. su ne dalilin ciwon su sai ka ga kuwan ka dobe fitin tunan da kafofin watsa labarai da wanda ya jaratu da su ka ji wannan labari ka ji wannan labari ka ji wancan labari ka ji wancan laskar ka ji wannan malami ka ji wancan malami ka ji wancan malami ba kai kwari ba na kuke tsammani eh sai dole zama sosai sai su zai dinga yi shi ko wancan ko lalura ce ta sa je ya kai ya ji zubar da shi zai ƙarshen ta yana ji yana ji a zuciyarsa to ka nan kamar yadda malamai ke cewa ba kowa ne ya kamata ji labari ba kowa ne zai yi tsaya ya dinga sauraron waɗannan kafofin watsa labarai ba in dai kana son kanka da imanin kai tsore to ka bari kai kwari idan kai kwari to duk wani wanda zai to magana za ka gano ta duk wannan rage taimaka mana za ka gano ta duk wanda mai neman ya tsawoke ka daga gaba ya mai sai ka gaba za ka gano shi Hulɗa, eh, oh, wannan rayuwar duniya kenan, eh gaskiya ne, eh gaskiya ne, ba kuwa za yadda muku faɗa kasu da kasuwanci ne ko mai haka sai kana, shi ma da tsartsar. kuma ba su da tabbara wanda ba ka tsammani zai cin ka malam in ya wuce gaba da kai sannu sannu hmm? Ya ta koma musamman dai ba ta yi ƙarfi ba musamman a ce ba ta nuna ba don ne akwai wanda ke nuna da zuciya sama ta nuna ba tunda domin irin in ka kalla irin karanta karancen nan kwanoni kwanonin su ba kuwa ike karatun kwana kwana ba dan ta ce yi karatun ka gama kuma kana yin kwana kwana dole nan da bawo za ka shi? da wani menene za ka shi? nan shi ne zubar da kasa nan ne aka yi accident kaza nan ne aka yi accident wannan kwanan kaza ne har da kwanan mutuwa ko da kwanan maciji da kwanan menene to dole irin wannan a cikin addini an nan kwanan ne. kaga nan da zuwa suka fada nan ne jawa suka fada nan ne wane ne suka fada to ba ka san irin wannan ba matsalar wanda zai tsebo kayan kawarijanci ya wani kayan mu'tazilanci ya wato wani je bai gane bambanci shi kansa mai tsakon bai san bambancin tsakanin zilawa da kawarijanci ba shi kai abin da yake bincike in yaje ina abin da zai burge ya tsebo ya zai watsa gida labari sai wanda wani babban malami ya bincike har wanda suka suka kai mata ba su tsaye wannan su tsaye wannan a ce maka kila dokta ne ko menene ne tsaye dai tsaye dai da zan bayyana daga kai da ya wuri ya kawo domin ita akwai hatsari gidan labarai domin dandalin tintinin na su ne wancan da can ai zuwa a cikin ne wanda su ya a gari ne kawai daga majalisa zuwa majalisa ne Kuma yanzu a duniyar ne aka haɗa tsayen aure guda ɗaya kamar ana san a ƙarasa addinin musulunci وهي فتن الشبهات شهواته سوني فتن جنون شعوة وفتن الشبهات guda توشن شيو بدبير sha'awa شعوة سوني توشي duk wanda ya halaka ɗaya ma'anin da ya halaka ko ya duka fitan da lugayi wadda lale fitintinun zalunci da ɓata فتن المعاصي فتن فتنتنو صعبوا صعبوا آه، والبدع فقالنا كذا شبوه شبهاتنا فتن الظلم والجهل فالأولى توجب فقد القلب ده فساد القلب فساد القصد عفوا فساد القصد kaga sha'awa kenan sha'awa kaga take bata ainihin manufa tushen fa shine sha'awa sha'awa shubha eh shine aka ce maka wannan sha'awa asalin ita ce ta farko shine tujibu fasadul qasdi tana haifar da ɓacin manufa wal iradati da ayyuka والثانية توجب فساد العلم ne shubha ba ga shi kawakibin nan yana ba su ɗaukan shubha su fassara mokami da shi shubha ne wal itikadi wa kada qasamu sahaba sahabbai sun raba radiyallahu anhum al-quluba su sun raba zukata nan biyu aka raba ku to sahabbai sun raba zukata su kuma gida hudu ila arba'ati kama faha an huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu al-qulub Arba zukata hudu ne qalbun ajaradun zuciya wankakkiya salima kenan fihi sirajun ya zaharu a cikin zuciya akwai fitila da take haskawa haskawa zuciya kazalika qalbul mu'min wa qalbun aggalab akwai zuciya da aka kulle ta aka ba mata kwado kazalika qalbul kafiri wannan ita ce zuciya kafiri matacciya kenan wa qalbun mankusun da zuciya sun kuyayya kuma kabubun wanda yake takife kadhalika qalbul munafiqi arafa thumma ankara mankus yani takafa فوقه su كهفه والمنافق عرف ثم انكر kaga ai munafiki sai da shigo ya shigo ya bi jama'a ya gane dukkan abubuwa daga nan kuma na gani wa abasana thumma amiya wa qalbun arabiu kinan ku tawaddu madatani yani mari madatu imani wa madatu nifaqi wa huwa lima galaba alaihi min hawa to wannan ina ga sharhin kuma sai gobe tunda an yi karatun yau